abdullahi umar ganduje ya rushe majalisar zartar suwa mako ɗaya gabanin mika mulki mai kallo da sauraron mu idan har kana tare da mu a cikin wannan rahoto da za mu kawo maka za ka ji mu da cewa gwamna ganduje ya rushe majalisar zartar wasa baki ɗaya yayin da ake tunkarar ranar rantsarwa na 29 ga watan mayu sannan kuma ya umarci kwamishinoni da hadimansa su miƙa ragamar ofishoshinsu a hannun manyan sakatarori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 ya rushe majalisar zartarwansa a wani bangare na shirye-shiryen mika mulki ga zaɓuɓɓen gwamnan jihar kano a ranar 29 ga watan mayun shekarar 2023 babban sakatariya a ofishin sakataren gwamnatin jihar kano wato bilkisu mai mota ita ce ta bayyana haka a wata sanarwa na ranar litinin 22 ga watan mayun shekarar 2023 sanarwar ta ce yayin da wa'adin zango na biyu na mulkin gwamna abdullahi umar ganduje zai cika a ranar 29 ga watan mayun shekarar 2023 ya zama wajibi jami'an gwamnati da ke rike da kujerun siyasa sauka daga mukamansu bisa haka ne a hukumance muke umartan masu rike da naɗe-naɗen siyasa kama daga kwamishinoni mashawarta da sauran hadimai na musamman mambobin gudanarwar hukumomi su miƙa ragamar ofishoshinsu dukkan waɗanda wato dukkan waɗanda abin ya shafa ana umartar su miƙa ragama da duk wata kadarar gwamnati hannun manyan sakatarori ko daraktoci daga nan zuwa ranar juma'a 26 ga watan mayu bugu da ƙari mrs bilkisu mai mota ta ce wannan umarnin bai shafi masu riƙe da mukaman da wa'adinsu bai kare ba kamar yadda kundin dokoki ya tanada ta bayyana cewa gwamna ganduje ya gode tare da jinjinawa jami'an gwamnati bisa gudunmawar da suka bayar ya ƙarfinsu wajen kawo ci gaba ga jihar kano mai girma gwamna ya musu fatan alheri a dukkan harkokin rayuwa da za su sa gaba in ji mrs mai mota kamar yadda Vanguard ta rawaito. A wani labarin na daban kuma tsohon shugaban PDP da wasu jigajigai sun ƙara rikita jam'iyyar ana dab da zaben gwamna a jihar Kogi. Bayanai sun nuna gwamna Yahaya Bello ya karbi tawagar masu sauya sheƙa daga PDP lamarin da ake ganin babbar barazana ce ga burin sanata Dino Malayi na zama gwamnan jihar wato Kogi.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 sannan kuma muna godiya da yadda kuke turo mana da sakonnin fatan alkhairi da ma yadda kuke jin daɗin shirye-shiryenmu a ko da yaushe hakan nasara ce a gare mu